shi dai direban da aka ce an harba mai suna tunde an ce ya ki ya bada na goro ne kamar da dan sandan ya buƙaci ya bayar gardama ta kaure tsakanin su har ta kai ga harbi tuni dai masu zanga-zangar suka kona wasu bankuna guda biyu da suka hada da bankin stalin da kuma bankin diamond da ke titin wharf road a anguwa apapa da ke nan birnin lagos ga dai abinda daya daga cikin mazauna anguwan na apapa ya shida mini abinda ya faru ta wayar tarho eh, abin da ya faru wani dai ne mai gadin banki ya harbi direban mota to shi ya kawo wannan kace na ce har dai Allah ya sa da wannan direba Allah ya shira shi to shi wannan dan sanda yana gadin banki ne ko ko an sa shi tsaron hanya ne yana asusun banki ne to amma ba za mu iya gane cewa ya tsaya shi kuɗi ne hannun shi ko wani amma dai shi ne aikin banki ne. Wannan dai ba shi ne karan farko da ake samun rashin jituwa tsakanin direbobin tankokin mai da kuma jami'an tsaro musamman ma dai a titunan na yankin afafa ba inda ake zargin jami'an tsaron ciki ko har da sojojin ruwa da karban na goro daga hannun direbobin tankan mai da kuma na kaya wanda ke lodin kayayyaki da kuma mai daga tashar jiragen ruwa na afafa da ke zama mafi girma a yankin yammacin afirka baki daya ga dai abinda wasu da suka gade wa idanunsu lamarin suka shaida mini a wannan an sha mana hanya hanya barkace hanyoyi da yawa duka an sha mana kuma a nan ma cikin Legas nan babu kana empty sai ka bada 500 200 empty kake in ka dago kaya sai ka bayar yawwa to ka gani kowane kuma nan da nan tsakanin kilomita ya kasa muke da wajen goma a cikin garin nan ka gani a cikin Legas nan da dai kokarin jin ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Legas, Mr. Fata Osei ya ci tura sai dai wata majiya ta kusa da rundunar 'yan sandan ta bayyana cewa tuni aka kame ɗan sanda da ake zargi ya aikata wannan aika-aika. Baban Jibrin Murai Amurka daga Legas.